every vote is not only counted but counts. ba wai kawai muna so a kida ya ƙuri'u ba ne a'a har ma ƙuri'un su yi amfani don biyan bukatun masu kaɗa ƙuri'ar shugaba jonathan ke ƙara nana ta alkawarin yin adalci ga zaben 2015 da za a yafi barerun baɗi Jonathan da wanda mukarrabansa suka ce zai tsaya takara Ya tallace-tallace da manyan allunan tabbatar da hakan ya ce gwamnatinsa za ta sa tsarin zaben ya zama mai ban sha'awa don kada mutane su gole jami'an zaben. INEC is properly funded and made truly independent Mafi yawan tsayawa takara a tsakanin 'yan adawa janar Muhammadu Buhari na ɗari-ɗari da wannan alkawarin, inda ya ce har dai za a cimma nasarar zaben adalci sai an ba hukumar zaɓe wadatattun kuɗi, cusa sabbin jami'ai don hukumar ta zama mai cin gashin kanta Kazalika jami'an tsaro su guje wa son zuciya. Sanata Hadi Sirika ya ce duk da hakan Janar Buhari zai nemi takara a inuwar adawa karo na hudu. Janar Muhammadu Buhari da babbar murya zai tsaya zabe idan Allah ya kai mu da 2015. Kuma duk ma wani mai so ya tsaya zaɓe shi ma dama ce a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya tsaya zaɓe idan yana so. Da Atiku da Kwankwaso da Hadi Sirika da El Hikaya da duk ma mai so ya tsaya zaɓen shugaban ƙasar Najeriya. Sai dai me ni ina ganin ya kamata mutane waɗanda suke da idan basira su gane dalilan da ya sanya na jajirce akan jiran Muhammad Buhari ya tsaya takara ta zaɓe 2007 da 2011 da kuma yanzu kuma yake zama ni ne awalin mutum da ke hitowa ya fara cewa janar zai takara yin takara zai takara da izinin Allah in ya takarar nan zai samu nasara ya samu tiket kamar yadda bai taɓa rasawa ba dama tsayawa zaben wa jam'iyya a wannan makaran in Allah da duk da mutanen da ke gani suna fitowa shine zai samu tiket kuma bisa ga dalilai masu kwari a nasa bangaren shugaban hukumar zaben farfesa Tairu Jega ya ta hukumar da zargin da ake yi mata na tallafawa a tafka magudin zaben abin da muka fahimta mafi yawanci yan bautar ƙasar nan da suke aikin zaɓe, wasu su tsorata su ake su yi magudin zaɓe, a ce in ba ku yi yadda muke so ba mun san inda kuke zaune kuma kun san mafi yawancinsu ba 'yan wurin ba ne daga wasu wurare suka zo ko daga wasu jihohi ko daga wasu wurare sai a tsorata su in ba kun yadda ake so ba mun san inda kuke zaune za mu kashe ku za mu kona ku ko za mu yi muku illa da sauransu dole sai an tashi tsaya ai an yi zaɓe ina zan faɗa ba na shakkun faɗa ai zaɓen da aka yi wanda yake mu a ganin mu ya muni duk cikin zaɓuɓɓukan da muka yi tun zuwa mu INEC shine zaɓen da aka yi a gaya a Kano ba taɓar gasar da ba a yi ba a wannan zaɓen an kawo 'yan daba da makamai an tara su kusan kwana biyu kwana uku kamun zaɓe zaɓe ne fa na cike gurbi na ɗan majalisa na jiha taɓar gazar da aka yi ni ban taɓa gani iyakarta ban taɓa gani irin ta ba ni ko karatun da nake ma na zaɓe fi sabilin layi. shin mutane nawa ke da katin zaɓe na dindindin shin mutane nawa ne da suka samu sanyin gwiwa suka keta katin zaɓen su za su sauya ra'ayi su fito zaɓen? gaskiyar lamarin dai a halin yanzu talaka sun fi damuwa da abun da za su gani a ƙasa ba bambancin jam'iyyun siyasa ba ko masu tsayawa takarar. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.